yanzu akwai abin da zan dan rufe da shi a gurguje halin da ƙasa take ciki na batun maganar canjin nan akwai dan tambayi da ya kamata mutane na gama da mai suna ta hudu ba a juma'a ana ta jan hankali to ya mu ma mun yi jan hankalin amma wannan jan hankalin ƙari ne kan wancan game da abin da ya shafi canjin kuɗi da ake ta yi a ƙasar nan to kun ga yadda ƙasar ta shiga mun yi jawabin da za mu yi na farko dai abin da nake so jama'a mu su fahimta na farko mutane su ji tsoron Allah mu zama masu cishin kan mu zama masu tausayin junanmu abin da ya zo ya faru an ba da deadline an sassa matsaloli na farko ta fuskan wadatuwan kuɗin a hannun talaka na sha na samu wasu masu bankunan na ɗan tattambaye su da wasu abubuwan na ga ya ɗan rikice mun sai in samu abuta ilimin abu me ke faruwa ne me hakikanin lamarin ne wasu sai su ce maka ga abin da yake faruwa dan ni na je banki da da kaina da kaina na shiga banki na je a gabana wata mata ta zo ta withdrawing kuɗi sai na ga an ciro tsofaffin kuɗi ya mika mata sai na ce sai na ce wa shi mutumin na ce mashi kuna ne kwana nawa ya rage yanzu deadline din da zai hana a hapsu kuɗin na ya rage ya ce ai kara ka da ya rage ya ce to amma ya kuke ba mu tsohon kuɗin nan ba za ku ba mu sabo ya ce to ai babu ne mu tsohon muke da shi ba ta ita ma ta ta kumfule haka ta rungumi tsohon kuɗin ta sake tafiya da shi kuma dole za a yi hada-hadan kuɗi ko ba haka ba Ah, sai na samu wasu daga cikin ma'abuta aikin banki suka ce akwai eh, manaƙisa da wasu attajiran ƙasan tunda ka san lamari ne na abin da ya shafi cin hanci akwai wasu da dama wato abin da ya sa wasu ke cewa kuɗin bai wadata ba shine akwai wa'inda su suka dinga roshin ɗin sababbin kuɗin kuma manya ne a ƙasan. madadin hasarar ta shafe su sai dai ta faɗa kanwa yasa kullum duk wani abin da aka tattago shi ƙarshe basifa a can kan kai gare domin yanzu kuɗin an buga su wasu manyan mutane sun zo sun sa an kwashe kuɗin an kai musu an ɗebo tsofaffin da kai gidajen an da musu da shi kuma duk dabaran a kansu ne wallahi su ake so a ci ubansu amma kaga duk da suke bi suke abubuwa to na ɗaya kenan na biyu a kai da kake matsayinka na talaka saboda abin bai shafe ka ba kake kake ƙara wato ci ma 'yan uwanka sabula kana cewa ai laifin ku ne wa ya mutu ya tashi ku ne tun yaushe aka ba da lillahi mutane da dama sun je baki a ba su sabon kuɗi ya gagara in ka je tsohon za su sake baka amma saboda kai abin bai shafe ka ba kana ta cin mutuncin yan uwanka kana ta zagin su kana ta wato yi musu abubuwa wanda bai dace ba wanda duk gashi nan muna ganin shi a social media to ina ga wayannan abubuwan ba daidai bane wai dan an ce wai jifa ya wuce kanka wai sai fada kan wa wai kan uban kowa wallahi kai ma za ta shafe ka domin da abin da ya shafe ka yan kasuwa sai ya shafe mu yanzu ba gashi kayan masarufi na ta tashi ba kuma wannan masifa ce wallahi yanzu gashi nan ƙauyuka duk sun kulle to wannan abin ba daidai bane duk abin da ya shafe ka kai fata alheri ga yan uwanka tunda mutanen nan sun yi kokari mu mun gani da idan mu suna ta kokarin su kai kudaden su banki duk da wasu suna nan sun saki jiki eh mun sani akwai lalatattu a cikin mu in gwamnati ta faɗa abu ta bada deadline sai wani ya zo ya tsaya ya ce wai ai za a daga ya gaya maka ka tashi ka je kai abin da ya dace kana da tabbaci ne in ma layi ce layi ne ka je ka bi layi ka zauna kana jiran cewa wa gwamnati za ta daga deadline da ta saka ba wannan tabbacin kaga duk abin da ya biyo baya laifin ka ne ma an fahimci abin da kyau wannan kenan sannan kuma muna da bukata a ce ita gwamnatin kanta ta ƙara lokacin ma malamai sun yi kira mu muna ƙara kira domin kuwa rashin ƙara lokacin zai ƙara jefa mutane a cikin masifa kuma waɗanda kuke so ku yi targeting din umma akwai targeting ga abin da suke zuwa suna yi a bayan tunda harka ta cin hanci dan wani an zo an ɗauki miliyoyin kuɗi an bashi an ce ga miliyan biyar miliyan goma an baka zan zo in ka miliyan ka baka canza min kuɗin da zai albashin shi da za a biya shi sai ya ɗauki shekaru kafin ya samu wannan kuɗi. an zo an bashi ba dole ya ɗauka ya bika musu ba ku ya baku tsofaffin can ku karata a kanku da saboda haka muna kira ita ga gwamnatin dan Allah ta yi kokari inda dama mu mun san sako wallahi na zuwa mun sani yana zuwa eh mun ji wasu manyan suna gaya mun cewa Allah sun ga sakon nan saboda haka muna kira gare su dan Allah su ƙara lokaci kuma mu mutanen arewa mu kuma mu daga tun daga yanzu kaga mutanen kudu sun yi nisa game da abin da ya shafi media da eh, account din nan mutanen mu da dama ba su da account ga irin ta nan haka muke zama mutum sai ga dan kasuwa ne fa wani yana harkan miliyoyin kudi amma wala bai da account wannan matsala ce kun ga irin ta nan wannan abin da kake ganin ta zai affect na musamman da yadda kake tunani amma su kudu yaro karami za ga yana da account amma mu nan muna mun zauna komai za ka zo ka samu wai sai ga mu yan arewa mu ne a baya komai na gaya maka mu ne a baya harkan media nan mu ne a baya komai in an zo an ce maka harkan ci gaba ne ga muna da ilimi mun fi koma mun fi kowa wayewa amma mun fi kowa lalaci wannan ya zama dole gare mu yanzu mu dau darasi domin yanzu alama yana nuna maka cewa kuɗi za su rage hayawo hannun mutane sai dai maganan wa transfer in ba ka da account fa yanzu kaddara misali gwamnatin Najeriya tana so ta mana wani alheri idan za ta yi alheri ga 'yan Najeriya ga talaka a Najeriya ba fa ta inda alherin nan zai iya zuwa zai iya zuwa gare ka bil haƙƙi da gaskiya sai ta hanyar account ko ba ka ba sai ta hanyar to yanzu misali in gwamnatin Najeriya tana so ta yi welfare tana so ta azurta mutane kuma ta ce ta hanya account za ta yi mutane nawa za su rasa wannan arzikin muna da yawa so da haka mu ji tsoron Allah sai ga mutum ɗan kasuwa fa kasuwa yake yana juye miliyoyin kuɗi yana wani wani yana juye ɗaruruwan kuɗi amma bai da account ba da account bai da account ku je banki ku je ku bude account ku je ku bude saboda irin wa'annan mas'alolin sun taso yanzu gashi nan sai yasa ka ji yan kudin sun yi shiruwa kada sai sana suna hayaniya ba sa yi mu ne ko yanzu abin zai shafa mutanenmu na ƙauye Wa ya mutu ya tashi gashi nan ko ina Allah mu masu wayewa mu zama masu waye abin nan duk wani mala'in ya taso a ƙasar nan mu yake tu ya fi cutar da mu sama da kowa kuma ba komai bane lalacin mu da kiyalas tsamu shi ya ja wannan zama haka muna kira mutanen mu dan Allah su yi kokari kowa ya je ya bude account sa ya zama duk hada-hadar da za ka yi kana da account an fahimta to kiran da muke kenan fatan alherin da muke kenan masu tsine-tsine da kuma har muna ji an ce ana jefe-jefe a kazana ko wannan ba da'ira bane na musulunci duk wanda duk abin da ake ta tsine-tsine da waye-waye wallahi duk ya fita daga cikin shashi na na addinin musulunci da fito kai ta tsine mai shugaban kasa mu ba mu ce ku tsine mu kowa ba duk wanda ya maka abu na ce in har ba za ka iya haƙuri ba ka ce Allah ya isa ba shikenan ba amma tsinuwa ba naka bane yanzu kun zo ku ƙara fasa da muka kuka sani kafin yanzu kana wani bala'i da zai je wannan tsino zai sake jawo mana to ka mu tsoron Allah mu kiyaye bakin mu mu ci gaba da yin hakuri kamar yadda muka saba in Allah ya yarda Allah ya ce wa in tattaqu in tasbiru wa tattaqu, fa inna zalika min azmi al-umur wallahi duk wanda ya hakuri ba zai tabe ba kuma ya ji tsoron Allah akwai magana ma da na manta kaga lokacin Jonathan an yi canjin kuɗi ko to mu ma shawaran da ya kamata a ce sun ƙara dubawa shine kaga lokacin Jonathan da aka yi wannan canjin kuɗin ba wanda ya korafi ba wanda ya takura kamata lokacin da kuɗin suka zo banki sai a rike su duk wanda suka zo kasu sake fita to yanzu kaga kusan abin fa ba a shirya ba saboda abin akan rikici ake ana shi gwamnan CBN ba hankalin shi ma ba waje da yake ba ga rikicin su da gudaji ka zaure sun huru wuta shi ma ya huru gaba ɗaya fa na gaya maka abin a rikici ake yasa hatta quality din kuɗin in ka duba za ga ba a ba a shirya aka buga kuɗin ba ba a shirya ka buga su ba za ka ga na baya ya fi kauri na yanzu abu kaɗan za ka yi yagi sannan kalan yana wa yana fita kalan yana fita na gaya maka gaba ɗaya na gaya maka abin ya zo musu ne ba kuma su da daman yanzu su ce sun fasa dole kawai a yarda a tafi a haka to saboda haka halin nan da ake ciki idan da a ce an shirya to sai ya zama an yi irin ta Jonathan duk tsohon kuɗin da ya zo to sai a rike ba wanda zai takura ba wanda zai ji a jika ba wanda zai sha wahala to amma na gaya maka cewa ana targetin ne musamman zabe ya zo akwai inda ake targetin kuma muna gaya musu targetin din ba zai fada kan kowa ba sai talaka suna targetin din wasu ne amma wallahi wa'annan din da kuke tarakin, sun fi ku waye wallahi ya zan ji cewa ana shirya min abu kuma labari ya zo kunne na ba zan dauki matakin da nake so ba bayan su ne suka tsaya a kasan su ne fa miyagun kasa wani ma wallahi wallahi ana gaya min cewa wani wallahi baya rike wai dal naira ta shigo hannunsa ai ba ba amfani da naira a gidansa wallahi ko kasuwa za a je sai dai ba da dala can masu siyan masu wanda ya yi kansa canza su siyo mishi abin da za su ya kawo amma wala baya rike naira ko na sisin kwabo dala kawai ne a hannunsa to wannan kana ganin cewa zaka wannan zai je a jikin ne wallahi bai da damuwa komai kuma ana cewa wai saboda wai kar a zo a rage kuɗi a hannun mutane saboda ba da kuɗi a yi sata akwati ko waye duk wannan dai saboda shirin dai zaɓe ne amma wallahi shugaban ƙasa ya sani cewa babu abin da zai ƙara ma ma wa'annan mutanen ko ya rage su da wani abu wallahi mu ne za mu shiga cikin wahala mu ne za mu shiga cikin wahala ya ga mu da rigima da aka dauko akan me yake karewa kuma wanda suka fi kowa cutuwa yan arewa to muna kira dai a tausaya a duba wannan ramari tunda dai an ce ba za a fasa canjin kudin mun yarda a canza amma a ƙara dan bada lokaci da zai sa mutane su je wallan kaga wahala da na shayo a cikin gari wallahi game da wannan kuɗi saboda na je banki na ga wallahi kashi gashi ban fito da kusisi ba ga mai a mota na yayi ƙasa kuma na ga wani mai black market ya ce ba zai karɓi tsohon kuɗi ba shi tun daga yanzu na ce ba zai karɓi <laughs> to ni kuma waya na akwai matsala ta transfer kuma ba mamaki ba ka same shi bai da <laughs> ka gani ba su da account ai malam ko ha kasuwanci kake ta naira biyar biyar ko ka samu account ɗinka yana da matukan mahimmanci yanzu ba ana maganar loan ba an ce in kudu sun fi mu samun wa loan da ake na banki da ake wannan muna ta magana mu cewa yan arewa ba abin da muke samu to in ma an ba mu ta ina za a tura mana <laughs> ta ina za a tura ni kaga da wala account ina guda biyu ne jama'a su ji wannan magana yawan bankunan kawai da suke Legas ya ɗara duk yawan bankunan da ke arewa a uzubillahi to ba dole mu shiga wahala ba to to Allah yanzu a tunaninka me yake don Allah me yake me faru me ja wannan abin me ya jawo wannan abin kuma kaga cibiyar kasuwanci ma tukuna a ina take ma arewa ne ba Kano ne to ni na ganin ba daga cikin mama daga cikin ma akwai ma rashin kulawa mara abubuwa ma mu da yawan ba ma fa duka a'a kawai iya Lagos kawai fa yawan bankunan da ke Lagos ya fi duk bankunan da ke arewa yanzu kaga wannan wallahi yan kauye ko da yan kauyen da za shiga cikin bala'i ko Allah kada ya ga san yawan da suke ci Allah kada ya so yawan su saboda idan ka je galibi kauye ka kauye ina bankunan suke to kaji wannan ya ce ma a local gwamnati gaba ɗaya banki ɗaya ne akwai matsala